Wasu tsaffin shugabannin Afirka da 'yan kasuwa sun buƙaci kawo ƙarshen visa ko izinin shiga ƙasashen Afirka domin sauƙaƙa zirga-zirga da kasuwanci tsakanin nahiyar. A wani taro da suka gudanar na kafa wata ƙungiya mai suna The Afro Champions Club a birnin Lagos jagoran ƙungiyar kuma attajirin Afirka da ya fi kowa arziki Aliko Dangote ya bayyana dalilin su na kafa wannan ƙungiya. wannan babban taro shine muna so ne mu jawo manya-manyan kamfanuka na afirka ba wanda kawai suke yin kasuwanci ko yin kayan masarufi na su ba wanda ke suna yi a kasashe da dama a afirka wanda yake kuma suna da ana ganin kyakkyawan cewa za su je kasashen waje ba afirka ba kawai to irin wannan mudin muka gayyato mun gayyato su domin mu zauna da mu da su da gwamnati mu haɗa gwiwa mu ga cewa ya za ce ya zama cewa a taimaka masu domin mu ƙara girmama ƙarfin waɗannan kamfanuka domin su ba mutane aiki kuma mu rika yin kasuwanci tsakanin maimakon ah, kaja na ta zancen ah, ba ma yin kasuwanci kasuwanci da muke tsakanin kamar kashi 18 ne da kashi 100 kashi 82 muna yi ne da kasashen waje so kamar ba mu riga mun amince da juna ba na dai kenan na biyu kuma mun yi zance batun shiga kasashe yanzu na je da ni da wani wanda yake da fasfo din America za a kyale shi ya shiga irin kasashen su South Africa da ina ne da sauransu wanda yake ni dan Najeriya dan Afirka ba za a kyale ni in shiga ba to shi sa muke so mu matsa musu domin su yi wannan fasfo din da ake ta zance wanda yake shine faso din afirka in aka yi maka wannan za ka iya zuwa duk wannan kasashen kamar da kaji na yi bayani a kasashen da yake ni nake zuwa wanda yake sai na yi biza daga cikin hamsin da kasashe wajen guda talatin ne da shida a bangaren sa tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo cewa ya yi you have got the private sector and the public sector there are others who are probably belong to the financial institutions in Africa, I think we must get them involved, private and the public sector ya ce bukatar kafa wannan kungiya abin yabawa ne matuka sai dai akwai bukatar jawo shugabannin hada-hadar kuɗi na nahiyar domin haɗa kai da 'yan kasuwa da na gwamnati don samun nasarar wannan kungiya wanda za ta taimaka wajen ciyar da nahiyar gaba a nashi jawabi tsohon shugaban afirka ta kudu tabo mbeki cewa ya yi in some african countries if you hold a us passport or a french passport you get easily to south africa than if you have probably nigerian passport how come ce, matsalar afirka na tattare da rashin samun izinin zirga-zirga a tsakanin ɗan nahiyar baki da yadda wasu daga turai ko amurka ke samun ɗaukaka fiye da masu fasfo ɗin afirka ta kudu ko masu ɗauke da fasfo ɗin najeriya wannan abin dubawa ne kin hanzari wakilin ƙungiyar haɗa kan nahiyar afirka au a wajen wannan taro kuma kwamishinan kasuwanci da cinikayya ambasada albert muchanga ya ce nan da watan janairu shekara mai zuwa ne fasfon kungiyar au zai fara aiki domin sauƙaƙa zirga-zirga da kuma kawo da duk wani shinge a tsakanin 'yan afirka ta yadda kasuwanci da sauran harkoki na yau da kullum zai bunƙasa cikin hanzari babin Jibrin murya amurka daga Legas.